mun shigo cikin tawili na ibn hammin a zahiri da radiyallahu anhu za mu yi bayani a kan tawili ne da abin da sa cikin littafi ne alfazlu fil wal alfazlu fil milal wal wani hal shi a sunan littafi ne wannan littafi ibn hammin a zahiri ya rubuta shi akan watan hukunci tsakanin addinai fil ga addinai wal ahwa'i ko masu biyar ran ransu wani hali ko masu da'awa cewa suna tare da su wani amma ba ku tare da su kamar mutum ya ce maka ne salafi alhali kun bai tare da salafiya din ko bai tare da salafu din to wannan shine ake kira ni hal da'awa ka faɗi abu alhali ko baka cancance shi ba to shi na ce tawilu ibn hazmin tawilu ibn hazmin abi muhammadin ali ibn ahmad azahiri zahiri al-mutawaffa sana wanda cika hijira na 457 fi kitabihi cikin littafi ne fazlu fil milal wal ahwa'i wan nihali to al-kalamu ya kulla babu yace kalamu fil makani wal mm, wal istiwa'i to wannan littafi abin da samu ka hito da shi gashi mujalladi uku ne wanda aga mu saboda mahiyanci in mun kawo magana ta magabata akwai masu ganin kila watan ƙarhin tunaninmu ko kuma zurhin mu bai kai can ba to don haka yawanci duk sanda muka yi magana muna cewa cikin littafi kaza amma akwai masu gani kamar cinci cinci na muka ba mu ga littafin ba wai ganganu suna muka cirantuwa muna ɗaukuwa muna amfani da su muna cewa mun ga kaza alhali ba mu gani ba don haka ne hito da wanga littafin gashi alfazlu hilmi lalli wal ahwa'i wani hali gashi shine ga mujalladi na ɗaya ga mujalladi na biyu ga mujalladi na uku an gansu ko wannan ba hoto ba ne abinda maɗaba'a ta buga ce ga abinda mun kai kufi nan ga hannunmu don hakan ga ku diba kufi ni zan diba abinda mai littafi ya rubuta babu rage babu ƙari insha Allahu ba mu rage komai ba ba mu ƙara komai ba akwai masu ganin cewa muna rage muna ƙari ko muna ta kadimi ko muna hiri, ko muna shahi wasu abubuwa ko kuma muna tabdili ko muna harifi. to babu dagi babu ƙari babu tahrifi babu tabdili to shine shine malam yace al kalamu fil makani wal istiwa'i al kalamu magana fil makani akan wuri wal istiwa da daidaita ba dai suna ake jaye akan su ba ko ya ce to ya kulla babi akan ababa guda biyu fil makani wal istiwa'i zai magana akan makani zai magana akan istiwa'i qala abu muhammadin abu muhammadin yace zahabatil mu'tazilatu mu'tazilawa sun tahi ila anna allah subhanahu wata'ala fi kulli makanin mu'tazilawa sun tahi akan cewa allah fi kulli makanin ko ina akwai shi mu kan ba mu cewa allah fi kulli makanin ba mu cewa ko ina akwai allah ba mu ce Allah na nan ko ina wannan kauli ne na mu'tazilawa saboda mai muna biyar da mujaddadi Usman Fodio ta game da Allah bi rahmatihi abinda ce la makana lahu la makana ce la nafiya ta jinsi an na su fi nabi ta dullo alal umumi idan na kira ta zo cikin gargada ta korewa tana gudun umumi makanu na kira ce ya zo cikin siyaƙi na nabi shine la la makana lahu ba bugire gare shi ba wuri ga Allah to shine ce al-kalamu fil makani wal istiwa'i qala abu muhammadin zahabatil mu'tazilatu ila anna allah subhanahu ta'ala fi kulli makani shi a cikin kowane wuri wa hataju suka kawo hujja bi qawli allah jalla wa azza wa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala hamsatin illa huwa sadisuhum suratul mujadala wa qawluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi wa qawluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiruna qala abu muhammadin abu muhammadin yace ibnu halmin az-zahiri qaulullahi azza wa jalla zancen Allah azza wa jalla yajibu hamluhu ala zahirihi wajibi na a ɗauke shi akan zahiri ne malan yamna amin hamlihi ala zahirihi na sun aharu ma matuƙar dai na sun aharu wai na sinar ban lan yamna abai hana ba ala hamlihi akan ɗoka ala zahirihi akan bayanan ne in dai ga nasi bai zo wanda ka hana a doke shi akan zahiri a doke shi akan zahiri amma in mun ka samu wani nasi wanda ka hana a doke shi akan zahiri ba za mu doke shi akan zahiri ba kamar can a nasullah fa nasiyahum nasullaha fa nasiyahum ko sai gashi kuma Allah ce wa ma kana rabbuka nasiyan ashe wa ma kana rabbuka nasiyan bai bari mu doki wannan akan zahiri ne nasullaha fa nasiyahum wa ma kana rabbuka nasiyan wai za mu doka wa ma kana rabbuka nasiyan ashe kenan wanga shi na tawili nasullaha tarakullaha sun babbe umarnin Allah fa nasiyahum tarakahumullahu Allah ya bar su daga sanya su cikin bayi ne salihai to shi na ce muddin mu samu wani nasi ba wanda ka doke shi akan zahiri ne au ijma'an ko kuma ta mu samu ijma'in maluma ba wanda ka hana doke shi akan zahiri au da duro ta hissin ko kuma ta lalura ta tunani ko lalura ta kiyasi ko lalura ta ganin idanu shi aka ce ma wannan almuhassasu bil aqali ko almuhassasu bis sam'i ko almuhassasu bil basari sai mi waka alimna mun san anna kullama kana duk abin da ya kasance fi makanin cikin wuri fa innahu shagilun li zalikal makani ya shigaltu da wannan wuri din wa mali'un lahu sannan kuma watan ya cika shi a gyara alif din nan mun na dan gyara shi alif din nan ko da ya samu hamza kasa babu hamza kasa gade shi mali'un lahu ya cika wannan wurin wa mutashakkilun bi shakalil makani wa mutashakkilun sannan kuma watan ya sifantu bi shakalin sifa ta almakani wannan wurin ayyul makani ko kuma watan wannan wurin mutashakkilun bi shakalihi ko dai shi kasance shi mutashakkilun bi shakalil makani ayyul makanu mutashakkilun bi shakalihi wa mutashakkilun bi shakalil makani ya sifantu da sifa ta wannan wurin an kace Allah na cikin al'arshi ka ga yanzu Allah misali wanda akan kujera ko dai a ce ya daidaita duk kujera ko a ce kujera ta daidaita da shi an gane wannan ko to shi ne ya ce nan awil makanu ko wannan wurin mutashakkilun ya sifantu bi shakalihi da sifatai wala budda min hadal amrayn daruratan ba ko makawa ga dan biyu din bisa ga lalura wa ka alimna mun san anna ma kana fi makanin duk abinda a cikin wuri fa innahu shagilu zalikal makani ya shagaltu da wannan wurin wa mutanahin ya tuku bitanahi makanihi wa mutanahin sannan kuma tukwa ne bai na hi makanihi da tuke wannan wurin in an kace shi na cikin wuri kenan ya tuƙe cikin wannan wurin kawai mutanahin bi tanahi makanihi mutanahin mai tuƙewa ne bi tanahi makanihi da tuƙe wannan inda yake wanda a cikin kujera iyaka ta cikin kujera dan na iyaka kujera iyaka kujera nan ne iyaka wanda ke zaune cikin ta wa huwa duna jihati sitiko wa huwa zu jihatin sittin wa shi wannan zai kasance zu jihatin ma'abuci jihohi sittin guda shidda au hamsin ko jiha biyar mutanahiyatin fi makanihi sai shi kasance shi na cikin jiha shidda kamar irin muke nan ko kuma shi a cikin jiha ko kuma wata mutanahiyatin wata wa huwa shi min jihatin sittin wanda kasance shi na cikin jihohi zu jihatin sittin shi a jihohi guda shidda au hamsin ko shi na da jiha guda biyar amma jihan nan guda biyar mutanahiyatan fi makanihi mai tukewa ga tashi masu cewa Allah Allah arrahman arshi tawa ko dai shi kasance shina da jihohi guda shidda ko kuma shina da jihohi guda biyar biyar din na suna tukewa ga tashi ko ta ga ashe kenan ƙasa ko dama hagu ko sama ƙasa muna da nawa muna da biyu ko muna da dama muna da hagu muna da amama muna da wara'a muna da shidda kenan ko to sai mu hidda amama mu hidda wara'a mu hidda kuddama mu hidda mu hidda ƙasa mu bar me mu bar sama ko to kenan shi na da biyar bedin ga su suke ga tashi kenan shi a cikin alarishi an gane to an gane ko sai ce mi ya ce wa hazihi wannan kullu ha dukkaninsu sifatul jizmi sifa ce ta jiki wallan ma saha lokacin da inganta ma zakan abin da ka ambata alimna mun ha gane anna qawla hu ta'ala haqiqa zace ta'ala do haka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wa ma yakunu min jawas salasata illa huwa rabi'uhum wala hamsata illa huwa sadisuhum inna ma huwa taqdiru inna ma huwa tadbiru tsarin Allah tsarin Allah kenan inna ma huwa tadbiru lizalika wal ihadatu bihi to sai mu fassara at tadbiru bizalika wal ihadatu bihi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wadidi bitta dabiri da tsari wal ihadati da zagayewa da sani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wadidi bitta dabiri da tsarin da mun kai mishi da tsarin mun kai mishi wal ihadati da duk abin da yake ciki ne wa a aqrabu ilayhi minkum bitta minna jawasa lasatin illa huwa rabi'uhum wala hamsatin haka nan biyar illa huwa sadisuhum bi tadbiri wal ihadati fasara ta hito ko wannan abin da ibn halmi kenan a zahiri yace to shi na ce yace shi na ce mi yace inna ma huwa haqiqa wannan at-tadbiru lidhalika wal ihadatu bihi faqat laluratan lintifa'i ma ada zalika domin korodu duk abin da ba wannan ba wa aidan kuma fa inna qauluhum ce da suka yi fi kulli makanin Allah na cikin kowane wuri hadan kuskure na fa innahu yazamu wannan shi azim taswa bi mujibi hadal qawli da sababin wannan qawli an yabla al amakin kullaha Allah ya cika bagirgare dukkanin su in muka dauki wannan kinan Allah zai cika ko ina wa an yakuna wa an yakuna sai shi kasance ma fil makani fihi duk abinda a cikin wani wuri fihi shi na cikin Allah kenan wa an ya kuna mafi amakini sai shi kasance duk abin da ke cikin wurare fihi kenan suna cikin Allah Allahu ta'ala an zalika Allahu Allah ta'ala ɗaukaka an zalika daga a ce watan ya cika a makinu ko a ce dukkanin wurare suna cikin shi wa haza muhalun wannan korare na fa in qalu in sun ce huwa fi ha bihi la na kauna makini fil makani huwa fiha shina cikin shina cikin sammai ko shina cikin al'arshi bihi lafi sabanin kaunar mutamakkini kasancewa watan irin mutum fil makani ga wuri al mutamakkinu Allah na cikin sama amma ba irin kasancewa kai cikin kujera ba ko kuma kai cikin wani gida ba ba irin wannan Allah yake ba kila lahu sai mu ce musu Ha za la yuqal wannan ba a gane shi wala yaqumu alaihi dalilun hujja ba ta tsaya akan wannan saboda mi wa kunna mun ce innahu abinda a sha'ani la yajuzu talaqu ilmin ba shi halatta talaqin suna ala ghairi mawdu'ihi ba ga abinda an ka aza shi fil lugati la yajuzu idlaqu ilmin ala ghairi mawdu'ihi fil lugati bai yiwa aza suna ga abinda bai yiwa idlaqin suna ga abinda ba haka lugata aza shi ba yanzu in mun ka ce wannan mukabbiru sauti to bai yiwa mu ce mata sanda bai yiwa mu ce mata al'asa saboda mi wannan mukabbiru sauti ke kenan ko to in mun ka ce asa mun azata ba ga sunan da an ka azata luga ba an gane wannan mun ka ce biro in mun ka ce takalmi mun azata shi ga sunan da ba da shi an ka azata luga ba ashe kenan kaga yiwa a ce wai ubangiji shina cikin wuri amma ba irin wanda mahalukai suke cikin wuri ba shina cikin wuri an ka ce shina cikin wuri ai suna ne luga ashe kenan ya game dukkan mai luga duk luga irin wannan ta game ta kenan ba zai hita daga ciki ba don haka ce wannan bai wannan bai yiwa li'annahu abinda a sha'ani la yajuzu talaq ilmin bai halatta talaqin suna ala gairi mawdu'ihi fil lugati ga abinda ba akan haka an kaza shi ba ga luga illa an yati bihi nassun sai inda mun ka samu nassi wanda ya zo akan haka nan nan kan hana kifa inda Husayn tsagun nassi wani dalili sai mu gane hina idan lokacin na annahu abin da asha neman kolon an cire toshi ila zalikar ma'ana zuwa ga wannan ma'ana al'ahira ta daban kenan an ja shi daga wacce ma'ana shi an aza shi akan wata ma'ana kuma in an ka ja shi daga ma'ana ta an ka bashi wata ma'ana wannan kuma sai mu ce mishi mi al-mu'awwal bid dalili an yi tawili ne da hujja wa illa in ba haka ba falla ba za mu ɗauke shi ba don haka ba mu cewa Allah na cikin wuri amma saɓanin irin wanda mutum ke zama cikin wuri ko wanda mahaluke ke zama cikin wuri ko irin wanda jiki ke zama wuri ko idza qassa in ya inganta ma zakanna abin da ka ambata fa la yujuz ba shi halatta an yi tsalakal A ya tsalakin ƙauli bi annan Allah ta'ala cewa Allah fi mukana shi na cikin wani wuri la ala tawilin ba akan tawili ba wala ala gairihi ba akan wani ne ba an gane wannan ko li'annahu domin cewa shi an ka ce Allah fi makanin ala tawilin ko kuma watan la ala gari tawilin ba akan tawili ba annahu hukumun hukunci na bi annahu ta'ala fil amkinati an yanke hukunci akan Allah na cikin wurare kenan ba ko wuri guda ba lakin daga dai yudlaqul qawlu ana dalagin qawli bi annahu ta'ala akan cewa shi Allah ma'ana shi tare da mu fi kulli makani ma'ana na annun wal alifu shi tare da mu fi kulli makanin ma'ana labzin ga Allahu ma'ana wanga labzi shi na tare da mu duk inda muke wannan labzi Allahu ma'ana Allahu ma'ana na al'alifan nono sai ka tare da su da Allahu labzu jalala ma'ana sunan Allah na tare da mu duk inda muke <laughs> to shi na ce li'annahu hukumun bi annahu ta'ala fil amkinati lakin yutlaqul qawlu ana da lakin magana bi annahu cewa shi ta'ala ma'ana fi kulli makanin Wai yakunu hina idan sai shi kasance qawlu na cewa da mun ka fi kulli makanin inna ma huwa haqiqa shi silatul lamiri sadar da lamiri allazi huwa nun wal alifu wanda ya kasance alim na da nunu Allah zani fi ma'ana wanda ake ji cikin ma'ana su ne ake ji kawai la fi ma nuhbiru bihi an Allah ta'ala ba abin da muka bada labari da shi ba annallahi ta'ala shi arhamanu alal tawa. nan kan ba mu cewa Allahu ma'ana an gane ko ko mu ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ba mu ce Allahu ma'ana sai dai mu ce bi tadbir wal ihadati amma in muka ce Allahu ma'ana daidai na lamirin ganana annunu wal alifu an gane shi ta da ainihin ba mu ne na baɗin mu adalimi na ko to Allahu ma'ana Allah na tare da mu ga wannan to shi ne ce wa haza ma'ana ƙauruhu wannan shi ne ma'ana cewa Allah subhanahu wata'ala huwa ma'akun aina ma kanu huwa ma'akun aina ma kuntum wata haɓa ƙaunin wasu maluma sun ta ila annan laha ta'ala fi makanin duna makanin wasu sun ta akan cewa annan laha ta'ala fi makanin na cikin wani wuri duna makanin banda wasu rairai shina sama banda ƙasa an san ko suwa na wa ƙaunuhum haza Zance su wannan shi ma ya turu shi na ɓaci bi ma zakana abin da mun ka ambata wala farka ba bambanci tsakanin cewa Allah fi makanin duna makanin da cewa Allah fi jami'al amkinati ba su da bambanci ka dai mai ne. ka yi ɗaya wasu suko sun yi wasu suko sun yi biyar ka yi ɗaya sun ƙara da sun zai shidda kowa shi kore nashi wa hataja haula'i wannan suka wannan suka hujja wannan suka ka hujja bi kaulihi ta'ala da zace ta'ala do haka arrahmanu ala ashistawa ya kawo ga istiwa'i iko sun ka kawo hujja da arrahmanu ala ashistawa shine suka cewa Allahu ta'ala fi makanin duna makanin wa zahaba qaumun ila anna Allah ta'ala fi makanin duna makanin shine cikin wani wuri amma banda wani wuri to mi a hujja su nan ga suna cewa wa hatajja ha'ula'i bi qaulihi ta'ala arrahmanu ala ashistawa suratu daha qala abu muhammadin ibnu halmin yace wa qad ta'awwala almuslimuna hadhihi alayati musulmi sun yi tawilin hadhihi alayati wannan aya tawilatin arba'atan sun yi tawili guda hudu a hadu ha gudan su qaulul mujassamati zance na mujassamai wa qad bana bi haulillahi fasaduhu bacin wannan ya bayyana bisa ga taimakon Allah da karhi na Allah bisa ga taimakon da Allah ya muna wannan ya riga ya baci cewa fi makanin duna makanin mun yi bayani akan ɓaci ne wasani na biyu qalatil mu'tazila mu'tazila suna cewa huwa wannan ma'anahu ma'ana ta istawla yarin jaya wa an shaidu sun kaka hujja da wannan waka qadistawa bishrun alal iraqi min duni saifin wa damin mihraqi qadistawa bishrun bishiru bishru wa alal iraqi yarin jayi iraq min duni saifin ba ta takobi ba wa damin mihraqin ba da zubar da jini ba qala abu muhammadin wa hadha fasiru shi ma wannan batacce na la'annahu domin abin da sha'ani law kana kazalika da kasance ta kan wannan lakana arshu da arshu ya kasance istawla bil ko lakana arshu awla bil istila'i da al'arshin Allah sai shi kasance shine mahicin cimta akan akan rinjaya alaihi gare shi wannan magana sun ka faɗi ce ciya ce me ke gudun bacin ta la'annahu law kana kadhalika lakana rashu aula bi istilai alaihi da sai shi kasance a rashi kenan shi amma hicincinta da a ce Allah ya yana jaya kai ne misali mahlukati daga dukkanin mahlukai wala jaza da zai halitta na gare mu anna kula mu ce arrahmanu Allah ardistawa za mu ce kenan Allah kuma ya yana jaya kasa in dai ya kasance istiwala akan nihi ma'ana istiwala gare shi akan rinjaya na to sai mu ce haƙiƙa lalle in haka nan na kam lalle ya ya hicincinta a ce Allah ya jaya a rashi da komi amma kuma akwai kasa sai mu ce arrahmanu Allah argattawa Allah kuma ya rinjaye ƙasa li'annahu domin cewa shi muta muta Allah ya rinjaye ta wa ala kulli ma halaka sannan kuma tan Allah ya rinjaye dukkanin abin da ya halitta wa hadha wannan la yaquluhu ahadun ba mai fadin wannan fasara hadal fasara hadal qawlu sai wannan qawli ya kasance da'awan mujarradatan da'awa ce tsintsa bila dalilin babu duk wata hujja fasa kada sai wannan ya fadi wa qala ba'du ashabi ibn kallab wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> alfadlu fil milali wan nihali alfadlu fil milali wal ahwa'i wan nihal muna cikin bayani akan ainihin alkalamu fil makani wal istiwa'i na ibn halmin na abu muhammadin abdullahi na abu muhammadin wata halmin a zahiri yana bayani akan watan nabil makani nabil istiwa'i wal makani lillahi subhanahu wa ta'ala cikin littafin shi alfazlu fil mihali alfazlu filmi lali wal ahwa'i wan nihali to sai muka shigo cikin bayani yace wa qala abu muhammad abu muhammad yace za fasidin ku wa qala ba'd ashabi ibn killabin wa qala ba'd ashabi ibn killabin ibn killabin wato wasu daga cikin mabiyanai suka ce innal istiwa'a haqiqa istiwa'i sifatu zatin sifa ce ta zatin Allah innal istiwa'a sifatu zatin sifa ce ta zatin Allah wa ma'anahu ma'ana ce nabil ijaji watan kore karkata qala abu muhammadin abu muhammadu yace wa hadhal qawl wannan zance fi gatil fasadi ya kai gaya ga ɓaci wujuhin saboda huskoki ga sunan wannan cewa wai watan ainihin al-istiwa'u sifatu zatin yace wannan kauli ne wanda kasance ya kai gaya ga lalacewa ya kai gaya ga ɓaci yace li wujuhin saboda huskoki ahadu ha ɗaya daga cikin su annahu ta'ala haqiqati ta'ala do haka lam yusammi nafsahu bai ambaci bai ambaci zati ne ba mustawiyan watan daidaitacce wala yahillu bashi halatta li ahadin ga mutun ga kowani mutum an yusammi Allah ta'ala shi ambaci Allah bai malam sami bihi na sahu da abinda Allah bai ambaci zaki ne da shi ba la'annahu domin cewa shi man fa'ala zalika duk wanda aikatar da wannan faqad haqiqa alhadafi asma'ihi ya kauce ga suna na Allah ai ma la'an alhaqi ya kauce ma gaskiya duk wanda ambaci Allah musawiyan ya kauce ma abin da a gaskiya wa qad haqiqa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance fi hi ga tazmiya ta ga ambato ne ya iyakance hududan hadduka faqala yace faqala ta'ala Allah yace wa man yata'adda hududallahi duk wanda tsallake iyakoki na Allah faqad zalama nafsahu ya zalunci kanshi wasaniha na biyu daga cikin huskoki annal ummata haqiqal umma ta musulmi mujtami'atun dukkanin su sun tattar sun yi ijma'i ala annahu akan abinda ash'ani la yad'u ahadun ba mutun guda wanda ke addu'a ya qulu ce ya musawi irhamni ya musawi ba ta ya musawi irhamni ba mai addu'a shi kare wannan wala yusamma imnahu ba shi ambaton suna ne abdul musawi ba ce madane abdul musawi saboda mi sun ce al istiwa'u sifatu zatin sifa ce ta zatin Allah in hakan na kenan sai a ce mishi musawi yace ba a cewa wasaniha wasalisuha huska ta uku annahu abinda asha'ani laysa kullu ma nufiya anallahi azza wa jalla wajaba an yuqa wajaba an yuqa alaihi liduhu wasalisuha na uku din shi annahu abinda asha'ani laysa kullu bai kasance dukkanin ma nufiya anallahi abinda an hakure daga Allah ba azza wa jalla wajaba an yuqi alaihi didduhu ya kasance ya wajaba aukan ma Allah da kishe wannan li'annana ba komai aka kore ma Allah ba dukkanin abin da an kore ma Allah ba wajibi na alƙa samar da kishiya ta kaga yanzu an kore ma Allah jahalu wajibi na alƙa samishi da ilmu in aka kore ma Allah watan ajazu wajibi na alƙa samishi da mi alƙudratu in muka kore ma Allah watan ainihin iftiqari wajibi na in muka kore ma Allah in muka kore ma Allah iftiqari wajibi na mu tabbatar mishi algina an gane wannan sake to ba dukkanin abin da an hakore ma Allah bai kasance wajibi na alaikum sami shirke shi atai yace saboda mi li'anna domin mu nan fi anna Allah azza wa jalla as-sukuna muna kore ma Allah as-sukuna watan kawaici wala yahillu bashi halatta an nusammi Allah mu ambaci Allah azza wa jalla mutaharikan mun kore mishi sukuni a ce kenan kaga ba a sifanta Allah da sukuni ba a sifanta shi mutaharikan Ka ga ashe kenan ba dukkanin abin da aka kore ma Allah ba aka sabanta shi da kishiya tai wannan fi anhu muna kore ma Allah alharakata wala yajuzu an nusammiya sakinan muna kore ma Allah alharakata wala yajuzu ba shi halatta an nusammiya mu ambaci Allah sakinan wanda wanda an mai shu wannan fi anhu hashama muna kore ma Allah watan rashin shaƙe wala ya juzu ba shi halatta an yi sammashin maman a ce mishi mai shaƙe wannan fi an Nauma. muna kore ma Allah kwana muna kore ma Allah barci wala yajuzu bashi halatta an yi samma ambace shi ya kazana wala muntabihan ba a ce ma Allah ya kazanu ba a ce mishi muntabihan duk wannan ya koru ga Allah duk wannan sifatul ajrami sifa ce ta jikunkuna sifatul ajsami sifa ce ta mahlukai wala yusamma wala yusamma ko wala yusamma ba ba ambaton Allah linawiyal anha'i akan kore jihohi Hmm? wala sama ba ba ambaton Allah nabil ihna'i saboda kore mishi karkata da linabil ihna'i anuhu domin kore karkata da gare shi ba a ce mishi kiman amma ce wa raɗi musa kiman waka zalika tamka haka kullu sifatin dukkan sifa lam ya bi hannarsu wadda nasi na alkur'ani bai zo da ita ba ko kuma wata nasi na sunan mazo sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika istiwau haka nan shi ma al-istiwa'u daidaita wal ijaji ko kuma wata karkata manfiya ni ko rarina an hudu gare shi ma'an gaba dai subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala an zalika la'anna kullu zalika domin dukkanin wannan min sifatil ajsami sifofi na jikunkuna wa min jumlatil aradi suna cikin watan jumla ta ainihin sifofi wallahu allah ta'ala ko wallahu Allah qatta ala anal aradi Allah kuma ya ɗaukaku daga dukkanin abin da shahi sifofi wa rabi'uha watan huska ta hudu annahu haƙiƙa cewa shi Allah yalzamu shi na lazimta annahu abin da a sha'ani yalzamu man qala bi hadhal qawli wanda cewa tan sifat istiwa'i istiwa'i sifat ta zatan Allah yalzamu shi na lazimta watan man qala bi hadhal qawli wanda riko da wannan magana an yakuna al-arshu shi kasance al-arshu lam yazal watan bai gushe ba wanda ce lallai haƙiƙa al'arshi sifa ce wata istiwa'i sifa ce ta Allah ashe kenan shi ma al'arshi na nan bai gushe ba don sifa Allah ba ta gushewa Yan an kace kenan arrahmanu ala al'arshi tawa sheke nan Allah bai gushe ba mustawiyan ko mustawiyan ashe in bai gushe mustawiyan to akan mi akan al'arshi ashe kenan ko ashe kenan lamai zal kenan shi ma al'arshi kadimi ne Allah kadimi al'arshi kadimi an samu kadimai guda biyu ta'ala Allah an zalika kabira yace shi na ce annahu zama man kala bi hadha alqawli an yakuna qashu lam yazal shi kasance arashi bai gushe ba ta'ala Allahu an zalika Allah kuma ya dauka daga wannan cewa arashi bai gushe ba li'annahu ta'ala domin ubangiji subhanahu wata'ala allaqal istiwa bil arshi in an kace lalle haqiqa watan Allah mustawiyan Allah arshi watan istiwa'i sifa ce ta Allah to kenan nan ga al'ashi shi ma kenan watan bai gushe ba saboda mi li'annahu ta'ala domin Allah allaka al-istiwa'a ya jingina istiwa'i bil arshi ga al-arshi nan ne allaka shi ar-rahmanu ala arshi istawa falau kana al-istiwa'u da istiwa'i ya kasance lam yadhal bai gushe ba la kana al-arshu da shi ma al-arshi lam yadhal bai gushe ba fa haza kun wannan kuma kafirci ne cewa al-arshi bai gushe ba kafirci ne wa hamisu hanabir dinta annahu abinda asha'ani law kana al-istiwa'u hahuna da istiwa'i nan nan ga ya kasance nabil iwijaji ko da karkata aka nuhe da shi lam yakun li ila fata zalika illa arshi ma'anan babu wata ma'ana ga jingina shi ga arshi saboda ba sai an jingina Allah ga arshi shi aka ce bai da karkata ba ko ba jingina shi ga arshi bai da karkata to kenan mi an uhani aka ambaton arshi babu fa'ida ka ambaton ta kenan nan wa kana kalama sai shi kasance magana ce fasidan batatta la waje hubai da fuska cewa arhamu ala arshi tawa inda ya kasance abinda aka nuhi da da istiwa'i na jaji a ashe nan jingina shiga al'aishi an mutum ashe nan bai da wata ma'ana tunda ko babu al'aishi Allah bai da karkata kenan alhamdulillah wa qala ba'd ashabi ibn kilabin wasu daga cikin almajirai na ibn kilabin suka ce ba mu ce shi ba ko fa inni itaradu ko ina ganin za mu tashi wa inni itaradu idan suka gitta fa qalu suka ce nan za mu tashi an gan shi fa'in ita rado idan su fa faƙalu suka ce innakum haqiqa cewa ku tusammuna ku kuna ambaton Allah sami an basiran kuna ce ma Allah sami an basiran wa annahu la yadhur kadhalika ashe kenan bai gushe ba sami an basiran idan ka ce la yadhur sami an ashe kenan shi na jin aswatul halaiqi ashe kenan su ma kenan ba su gushe ba idan an ka ce basiran kenan yusur yusur shi shina ganin halittu kenan su ma ba su gushe ba kenan Kina ce idan kuka gitta kuka ce ai watan kuna faƙalu suka ce eh, fa ita da idan su hagitta faƙalu suka ce innakum tusammunahu sami'an basiran wa annahu abinda ash'ani lam yazal bai gushe ba kazalika tamka hakan ga ya zama zai lizamtar da alahaza akan wannan annal masmu'ati haqiqa ababan ji wal musayati da ababan da aka gani lam tazar ita ma ba su gushe ba to kunna sai mu ce lahun gare su billahi ta'ala ta ayyadu muna neman kafafuwa ga Allah haza wannan la ya na, bashi zinta gare mu anna domin cewa mu la nusamillah ta'ala ba mu ambaton Allah illa bin ma samma nafsuhu sai abinda ambaci zati ne da shi kwana kulu muna cewa inna Allah ta'ala haqiqa Allah asami'u albasiru mai ji ne mai gani lam yazal huwa bai gushe ba lam yazal bai gushe ba wa huwa sami'ul basiru mai ji ne mai gani wa huwa sami'ul basiru wa huwa sami'u bi zatihi albasiru bi zatihi kama huwa la da ya tamko da kasance ji labi sama in ba da ji ba wala yusirin ba da gani ba mun san dai wannan masaba ce ta zahiriya sun kore ma'ani sun tabbatar da wuya. Allahu sami'un bi inda na a al'asha'ara gun zahiriya suna cewa Allahu sami'un bi zatihi Allahu basirun bi basarihi Allahu sami'un bi zatihi Allahu basirun bi zatihi ba sami'un bi sami'ihi ba ba basirun bi basarihi ba Allahu sami'un bi zatihi Allahu basirun bi zatihi to shi nace mu kan ba mu ƙara komai daga abin da Allah ya ambaci zati ne da shi to shi nace kama huwa tankwar da kasance labi sami'in ba da ji ba wala bi basarin ba da gani ba walam na ba mu kara ba alama a tabihin nasu akan abin da nasu ya ƙara ba mu ƙara shay'an komai ba walan da zuba mu ƙara shay'an komai ba alama a tabihin nasu akan abin da nasu ya zo da shi wa nahnu nuna qulu muna cewa innahu ta'ala haqiqa Allah lam Allah bai ba lan yadhur bai gushe ba basiran bil musirati basiran mai gani na bil musirati ga dukkanin ababan da aka gani inda wujudi hakenan sami'an mai ji ne bil masmu'ati da ababan da aka ji inda wujudi ha yara shi na ganin almar iya dukkanin ababan da aka gani inda wujudi ha wai zama wai zama ushinajin almazmu'ati ababun da duk aka je inda ha. wa ma'ana haza akan wa ma'ana haza ma'ana wannan hu dukkani ne annahu hakika cewa shi ubangiji aliman bi kulli zalika masani na da dukkanin wannan waya alamu kulla zalika ya san dukkanin wannan alama ya kunu alaihi akan abin da ke kasancewa akai ne summa ala haqiqatihi sannan kuma akan haqiqani ne wa alama hu alaihi da abin da ke akai haza wannan ma'anan ma'ana ce allazi la ya katali wujudan wannan ba shi gudun samuwa lamta lam tazal haza ma'anan wannan ma'ana ce allazi la ya katali wanda ba shi hukumtar da wujudan samuwa lima'alumatin ga dukkanin ababen da aka sani a ce walan zai bata gushe ba kenan tana nan ita ma tunda duk abin da an ka ce Allah ya sani Allah bai gushe ba masani ashe kenan ko abin da ka sani kenan shi ma bai gushe ba yace ba haka nan bane wa haza wannan najiduhu muna samu ne hissan wa mushahadatan wala duratan mun samu wannan hissan ga tabawa wa mushahadatan da gani wala duratan da ilmi laduri na domin cewa mu lamma bayyana zaidan lokacin da mun kai bayanin zaidu mun ka sai ya mutu zai mutu lamma bayyana zaidan sai ya mutu yayin da muka ce ai zaidu zai mutu me muke nuhi da wannan wa inna mautahu lam taqa ba'du ai mutuwa ta bata abku ba sannan kun babu itibadi tsakanin zaidu da mutuwa ta yi. balle a ce kenan lam yi ta. bai gushe ba mutacci abinda mun kace zaidu sai mutu zaidu zai mutu A ke kenan babu itibadi tsakanin zaidu da mutuwa saboda mai mutuwa daban zaidu daban babu itibadi tsakanin su amma in mun kace arhamanu al tawa akwai itibadi tsakanin watan Allah da al'arshi akwai itibadi tsakanin istiwa'i da al'arshi saboda ba a samun istiwa'i babu al'arshi ashe kenan nan an anka ce lalle a rahmanu Allah arshi sawa lam yazamu musawiyan ashe kenan arshi ta ba bata gushe ba to shi shi ka son shi kawo sai ce mi yace walaysa walaysa hakaza wannan bai kasance ba walaysa hakaza qauluhun wannan bai da ce wasu fil istiwa'i ga istiwa'i li'annahu domin cewa shi murtabidun bi arshi ba daidai shike da istiwa'i ba saboda shi istiwa'i an yi rabdi ne da al'arshi ar-rahmanu ala al'arshi stawa baiwa a ce ya zamna daram amma kuma babu abin zama sai da abin zama aka ce ya zamna daram amma ana cewa wani zai mutu ai mutuwa bata zo ba amma tana tahi don haka can babu itibadi nan kuma itibadi akwai fa in qalu idan suka ce fa idan fa idan bisa ga wannan fa ma'ana sami'un basirun ma'ana sami'un basirun huwa ma'ana alimun ai ma'ana alimun gare shi in sun ka ce ma'ana sami'un basirin huwa ma'ana alimun faƙulu sai su ce inna hu ta'ala yusirul masmu'ati wa yazma'ul mar'iyati wa yazma'u shina jin kuma almar'iyati kunna sai mu ce wa billahi ta'ala at-tawfiqu <laughs> ibn halmi azahiri yace nanan ga idan suka ce fa idan lokacin nan in kun ka ce wannan to ma'ana sami'un basirun fa izan ma'ana sami'un basirun huwa ma'ana alimin ma'ana sami'un basirun huwa ma'ana alimun sami'un basirun wai sami'un basirun sami'un ana ji ma'ana ilmi ciki ne basirun ana ji ma'ana ilmi ciki ne to wai in haka nan na faƙulu kenan sai ku ce faƙulu faƙulu faƙulu sai ku ce innahu ta'ala yusirul masmu'ati yayi akasi innahu ta'ala yusiru shina ganin almasmu'ati shina ganin duk abin da aka ji kenan Allah na ganin sauti an gane an san ko ba a ganin sauti ko kowa da kun kace in yatta haka nan sai a ce Allah na ganin sauti wai sama umar iyati sannan kuma shina jin abin da aka gani ba shina ganin abin da aka gani ba shina jin abin da aka gani sannan can kuma watan shina ganin sauti shina ganin sauti ba shina jin sauti ba tunda an ka ce abinda sami'un Basirin suna da ma'anar ilmu ashe ko cikin ilmu duk ana jin waɗanga kenan za ku ce kenan watan yusrul masmu'ati Allah shina ganin ababen da aka ji sannan wai sama'ul mar'iyati kuma shina ganin ababen da dukkanin shina ganin dukkanin ababen da aka ji aka gani ko wai yusrul shina ganin almar'iyati ababen da aka gani yusrul shina ganin yusiru yasma'u yusirul masmu'ati shina ganin ababen da aka je shina ganin saututtuka kenan waya sama'ul mar'iyati shina jin kuma dukkanin ababen da aka gani aka siho an kai an gane ko kunna sai mu ci wa billahi ta'ala at-tawfiqu dacewa ta tabbatar ma Allah ma namna ba mu hanawa min haza daga wannan wala nunkiruhu ba musu ne bal huwa sahihun wannan ingantacce ne Allah Allah ta'ala anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki watan inna ma qala ya ce asma'u wa ara ku tahi inda fir'auna inna ni akuma asma'u wa ara asma'u wa ara asma'u wa ara kenan bi ilmi sai a hada su ashe in haka na kenan yubsiru shina ganin almasmuati Allah na ganin saututtuka wai sama ulmar iyati sannan kuma shi na jin duk abin da aka gani sai mi ya ce wa haza wannan idlaqun ala kulle shay'in ala umumihi wannan idlaqi na ga dukkanin komai akan umumi ne wa billahi ta'ala at-tawfiqu wal qawlu rabi'u qawli na hudu fi ma'anar istiwa'i ga ma'ana ta istiwa'i wa huwa shi anna ma'ana qawlullahi ta'ala abinda ma'anar zancen Allah ta'ala haka. arrahmanu ala ashistawa ay annahu haqiqa cewa shi Allah fa'ilun aiki na fa alahu da aikata fil ga al'arshi wa huwa inta'u alqihi shine tuƙewa halitta ta ilaihi zuwa gare shi arrahmanu ala ashistawa Allah ya tuke halitta ta ga al'arshi na ƙarshen halitta babu komai bayan al'arshi babu komai ba ha babu hawa babu sarari babu ruwa babu iska babu sarari babu komai bayan al'arshi na halitta ta ƙare ar-rahmanu ala arshi istawa Allah ya tuki halitta ta ga al'arshi walaysa ba'da al'arshi shay'un ba komai bayan al'arshi wa yubayyinu zalika abinda ke bayanin wannan anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakara ya ambaci aljannati wa tan aljannoni wa qala ce fas'alullaha ku roki Allah al-firdausi aljanna firdausi al'a alawar da amma daukakiya fa innahu abinda asha'ani fa innahu haqiqa cewa shi was aljannati ita ce tsakiya ta aljanna wa alal jannati kuma ita mai dauka aljanna fidosi ba tsakiya take kuma ta haiko wace wa foka zalika abinda a sama gare ta ita kuma arshu rahmanin arshen Allah ita ko ita an matuƙa fasaha ya inganta annahu laysa wara al arsh halikun watan wasaha ya inganta annahu abinda ash'ani laysa wara al halqi laysa wara al arsh haliqun babu ta halitta bayan al arsh kenan na an matuƙa ar-rahmanu Allah al'ashista ba Allah ya tuki halitta ga al'arashi wa annahu haqiqa cewa shine hayatun nihayatu jirmin nan ne karshen watan jiki nihayatu shine karshe na jirmin mahaluqati jiki na dukkanin ababen da an ka halitta allazi laysa halqahu allazi wanda ya kasance laysa halfahu hala'un babu sarari baya gare shi wala mala'un kun babu babu wata halitta wa ma ankara an yakuna lil alamin hayatun duk wanda ka musan cewa alamu ba su da iyaka min almasa na na zango wa zamanin da zamani wal makana da wuri aw min jirmihi ko kuma tambaye da iyaka ga jiki ne wa qalla hiqa bi qawlihi ya rizku da zance ne a dahariya wanda ka cewa komai bai da iyaka bi qawli dahariya da zance ne dahariya masu cewa komai bai da iyaka wa farakal islam sannan kuma tan ya rabu da musulunci a faqad wa qalla hiqa bi qawlihi a dahariya wa qalla hika bi qawlihi ad-dahariya ya ke dahariya in yace komai bai da iyaka wa qalla hika bi qawlihi ad-dahariya mu a rike da asali wancan sai a gyara abin ga a gyara bugu wal istiwa'u fil lugati istiwa'i ga luga ya na akwa alal intihai akan matuka al istiwa'u fil lugati ya qaw alal intihai wa qala ta'ala Allah shina cewa walan ma balaga a shuddahu lokacin da kai ƙarhi ne matuƙar ƙarhi ne wastawa ya kammala intaha ilman ai falan ma lokacin da intaha ilal quwwati wal hayri lokacin da kai zuwa ga ƙarhi wal hayri atina hukuman wa ilman wa qala ta'ala Allah shi na cewa sun mustawa ila sama'i sannan ya tuke zuwa ga al'arshi wa hiya duhanu tana hayaki ai anna halqahu haqiqa halitta tai Wafi ilahu da aiki ne in ta haya tuke ila sama'i zuwa ga sama ba da bayan an rattabal arda bayan ya tsara ƙasa alama hi alaihi akan amin ƙasa take akai wa billahi ta'ala at-tawfiqu wa haza wannan huwal haqu shine gaskiya wa bihi naqulu shine muke riko da shi lisihatul burhan bihi domin ingancin hujja da shi wa butlani ma adahu da bacin duk abin da ba shi ba wa amal qawlu salisu amma qawli na uku fil makani ga wuri wa huwa anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki lafi makanin baya cikin wuri wa lafi zamanin baya cikin zamani asalan gaba dai wa huwa qawlu jamhuri shine shine qawlin jamhurin maluma min ahli sunna sune ahli sunna wa bihi na qulu yace ku bisa ga wanda muka riko mu inji shi Dawudu Zahiri inji shi wannan Ibn Hazm Zahiri ce kuma wannan shi a riko mu wa huwa allazi la yajuzu ghayruhu shi wanda kasance wani ne bai halatta ne ma adahu domin duk abin da ba shi ba ta ce na wali qaulihi ta'ala domin zance ala dauhaka ala innahu bi kulli shay'in muhidun ala fadaku innahu haqiqa shi ubangiji muhidun wanda zagaye yana bi kulli shay'in ga dukkanin komi ya game komai da sani ne Allah ya zagaye komai wa haza wannan yujibu laduratan shina sababan tasuwa bisa ga ladura annahu ta'ala cewa Allah ya dauka lafi mukanin ba shi cikin wuri tunda abinda Allah ce nan wa annahu bi kulli shay'in muhidun ala hu bi kulli shay'in muhidun ashe kenan bai cikin wuri lafi makanin idan law kana fil makani da ya kasance cikin wuri la kana al makanu da wannan wurin ya kasance muhidan bihi ya zagaye da shi min jihatin ta jiha min jihatin mata ko ci irin jiha aw min jihatin ko daga jihohi da Allah ya kasance ba shi an muhidun bi kulli shay'in ba da ya kasance cikin wuri kenan da Allah ce muhidun bi kulli shay'in ko sannan ga wani abu ya zagaye shi min jihatin ma ta kowace irin jiha omi jihatin ko daga jihohi wa haza wannan mutafin ya koru an albari daga Allah ta'ala ya dau haka bi ayati da nasi ne wannan aya al-mazkura da anka ambata wal makanu shay'un wuri fa asani shay'un na bila shakin babu kokanto wala yajuzu shi halatta an yakuna shay'un fi makanin bai ya shi kasance Allah kuma shay'un na kuma fi makanin shi a cikin wani wuri Allahu shay'un dan Allah mawjudi na wala yasuhu bashi inganta wala yajuzu bashi inganta an yakuna shay'un shi kasance shay'un fi makanin wa yakunu huwa muhidan bi makanihi bashi wa a ce Allahu shay'un Allah haqiqa shay'un na dan samun mena a kenan bai kuma a ce shay'un wala yajuzu bashi halatta an yakuna shay'un shay'un shi kasance fi makanin cikin wuri wa yakunu sai shi kasance huwa muhidan bi makanihi kuma shi zagaye wurin shi na cikin wurin kuma ya zagaye shi bai yiwa wa haza Ya ce ai wannan korare na fil akali ga hankali ya alamu uhu da luratan yu alamu an sai uhu hannu wannan da luratan bisa ga ilmi lurri billahi kuda da ta tabbata ma Allah wa aidan kuma fa innahu abinda ash'ani la yakunu bashi kasancewa fi makanan cikin wuri illa ma kana jizma sai abinda ajiki duk abinda ajiki shi ka kasance a cikin wuri aw abdan ko abinda kasance sifa ce fi jizmin ta jiki abinda ajjiki shi ka kasance a cikin wuri abinda asifa ta jiki ita kasance a cikin wuri tsawo ko gajarci ko faɗi ko kabri ko rashin kabri ba a sifanta ubangiji Allahu la sufa bis sigari wala bil kibari wala bil bayadi wala bis sawadi wala bil wala bil lawi wala bi gari zalik wa hadha allazi shi awanin da ya kasance la yajuzu siwahu shi abin da kasance wani ne ba zai halatta ba duk abin da ajiki shi ha kasance a cikin wuri ko abin da asifa ta jiki shi ha kasance a cikin jiki shi kasance a cikin wuri Allah laysa bi jirmin wala sifatan li jirmin don haka shi kenan la yakunu fi makanin li'annahu laysa bi jirmin wala sifatan li jirmin wala yashkilu wannan bai da rikici fil aqali ga hankali wal wahmi da tunani ko wala ya tashakkalu fil aqali wannan ba zai sifantu ba ga hankali wanda ba zai sifantu ba ga hankali wal ko kuma tun tunani gairu wani ne albata ta yanke wa izan tafa an ya kuna Allahu azza wa jalla jizman idan ya kori cewa shi Allah ba jiki bane rudan sannan kuma tan ba sifa bane faqadin tafa an ya kuna fi makana asalan ya kori shi kasance cikin wani wuri gaba dai asalan fofo wa billahi ta'ala na ta'ayyadu ga Allah madaukakin sarki na ta'ayyadu muke neman karfafuwa wa amma qauluhu ta'ala amma zance ne ta'ala dau haka waya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma idhin samaniyatun waya hamilu shi doka arshe rabbika al'arshin ubangijinka fawqahum saman su yawma idhin wannan ranar samaniyatun su ta qur'ana qiyama ta ku su ke al arshi fa qawluhu zancin Allah alhaqu Tabbatace na qawluhu alhaqu nu'minu bihi mun yi imani da shi yakin bisa ga yaqini wallahu alamu muradihi amma Allah shi yasa amilka ka nuhi da shi fi hadal qawli ga wannan magana wala allahu ko cewa shi azza wa jalla ana shi na nuhi a samawati shi na nuhi samai guda bakwai yi watan shi awa ya hamilu arshi rabbika fawqahum yau ma'izin samaniyatun wa ya hamilu arshi rabbika fawqahum yau ma'izin samaniyatun watan takwas da al'arshi takwas da kursi wa'annan su ne dauke da al'arshi fa haza hazihi samaniyatu ajramin in mun ka har wannan sun kasance watan jikun kuna guda takwas kenan ga samai guda bakwai ga kursi in mun ka hada su sun zan jikun kuna guda bakwai watan su ne dauke da al'arshi wai al'arshi tana saman husu ko suna ƙasa hiya mai izin wannan lokacin wal'ana ko bayyana nawa bayyana arshi hiya mai izin wannan ranar wal'ana da yanzu bayyana nawa bayyana arshi sammai guda bakwai da yi su ne tsakaninmu da al'arshi da wannan lokacin har yanzu ma su a tsakani wannan lokacin kuma yanzu ma su a tsakanin sai ce mi wala allahun kwacha su aidan kuma abin da kila Allah kaunihi nihi ci ce mala'ikati mala'iku guda takwas wallahu alama Allah shi da sani na qulu ma qala hu rabbuna ta'ala muna hudin abin da Allah mai hudi ta'ala do haka an na qadau annahu haqqun sannan kuma muna kira cewa gaskiya ne haƙoƙi ne shine ya yaqini Allah zahiri kuma bar shi akan zahiri ne wa huwa alamu bi ma'anahu amma Allah shi san abin da amana tai wa muradahu shi san abin da amnihi ne wa amal wa amal hurafati amma wa amal hurafatu amma kareci kareci falasna min hafi shay'in ba mu cikin komai daga cikin kareci kareci duk abinda ba wannan ba ce ne kuma ce mu ba mu cikin su don haka duk abinda ba wannan ba mu ba mu cikin ƙarya ce wala yasihu haza wannan ba shi inganta fi habarin ga hadisi annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakin na naqulu daga dai muna cewa hazihi wa annan quyubun abubuwa ne wanda kasance sun haku daga gare mu la dalila babu hujja lana gare mu alal murada biha akan abinda a hakikaninta. ta lakin na naqulu daga dai muna cewa amanna bihi mun yi imani da alqur'ani kullum min inda rabbina duk abinda da Allah ya faɗi mun yi imani da shi da gare shi yake sai mi wa kullu ma qalahu Allah ta'ala duk abinda Allah ya faɗa haƙƙun gaskiya na laysa minhu shay'un mumafiyan lil uquli laysa minhu shay'un ciki ne ba komai muna fiyan abin da ke korewa kuri ga hankula duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne babu abin da hankali ka iya korewa cikin abin da Allah ya faɗa bal huwa kulluhu qabla an yuhbirna nallahu bihi bal bari huwa shi kulluhu dukkani ne qabla gabani an yuhbirna nallahu gabani Allah shi bamu labari bihi da shi fi haddal imkani indana abin da ya kasance shi na yiwa na gummu duk abin da Allah ya faɗi gabanin shi ba da labarin shi abinda abinda abin da ka yiwa na babu abin da bai yiwa ga Allah duk abin da Allah ba mu labari da shi gabanin shi ba mu labari da shi abin nan abin da kai wana na gare shi to bai yiwa kuma abin da Allah ba mu labari gabanin ba mu labari shi na yiwa gare shi amma bayan ba mu labari shi kasance a ce bai yiwa wannan ba zai yiwu ba ko sai ce mi sun masa annan ta is ahbara bihi azza wa jalla domin Allah idan ya ba da labari da shi sara wajiban haƙan yaqinan ya koma wajibi kuma ya koma haƙan gaskiya yaqinan abin da ayi yaqini wa ƙarƙalar qala Allah ta'ala Allah shi na cewa Allah zai na allazina yahmiluna ƙarshe wa man ya allazina yahmiluna ƙarshe wa'anda ke dauke da al'arshi wa man haulahu da wa'anda ke gehen al'arshi ne mala'iku fasaha ya inganta yaqinan bisa ga ilmi yaqini annal ƙarshe hamalatun anna hamalatan lil arshi haqiqa al na da maɗaukakanta ta da wanda ɗauke da ita wa humul mala'ikatu su ne mala'iku almun ƙaduna ko zuna li amrihi masu zartar da umarni na Allah ta'ala ɗau haka Kamata ta ƙulu ko kama ta ƙulu da haka cewa ana a hamilu haza la’amura ai na ɗauki wannan al'amari ai aqumu bihi na tsaya da shi wa na jibince shi wa ƙarƙala ta'ala Allah shi na cewa wa yau yab'aluna ma maruni su mala'iku suna aikata abin da ba su umarni wa annahum haqiqa cewa su na yunaddiluna bil amri suna saukowa da al'amari wa ammal hamilu amma wanda ya kasance shine doke lil kulli ga dukkanin al'arshi da wanda ai doke da ita wa doke da al'arshi da wanda ke doke da ita wal mumsiki lil kulli wa arike da kowa wa huwa Allah ta'ala Allah shine ta'ala do haka ta'ala azza wa jalla قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله حقيقة الله يمسك السماوات shine wanda a rike da samai Allah da kasai an tazula yumsuku samawati wal arda Allah shi ya rike sama da ƙasa an tazula daga su gushe wala in zalata idan sama da ƙasa su ha gushe in amsakahuma wake rike su min ba'dihi bayanai min ahadin wa ke rike su min ahadin wani mutum ba wani mutum in amsaka huma min ahadin ba wani mutum wanda ke rike su min ba'adihi in ba Allah ba don haka ashe kenan kaga da al'arashi da hamalatu al'arashi dukkanin su Allah a dauke da su kuma Allah a rike da su to bai yiwa a ce Allah shi a rike da al'arashi sai a rike da wanda a rike da al'arashi wanda dauke da al'arashi kuma a ce kuma su a dauke da shi wannan abu na wanda kasance muhali to shi ne cewa haza wannan ahiru ma naira duhu wannan shi ne karshen abin da man kamar zugowa min kalami ulama'i e sunna ne magana ta malumman sunna min muhaddisina na malumman hadisi wal fuqaha da malumman fiqhu wal usuliyina da usul bayan da maluma na usul fiqhi min bayana daga bayanin ma yaliqu bi sifatillahi subhanahu wa ta'ala shine bayanin abinda ka dacewa da sifofi na Allah ta'ala do haka min alwajibati sune wajibai wal ja'izati da ja'izai wal mustahilati da ababen da sun hakoru wa kazalika haka nan ma yajibu lil anbiya'i abinda ke wajaba ga annabawa wal muslimin da manzanni wa ma yajuzu da abinda ke halatta wa ma yastahiru da abin da ke koruwa fi haƙim ga sha'anin su fi haƙim ga sha'anin su alaihimu salatu wa salamu wa ma ahbarallahu bihi ta'ala da abin da Allah ba da labari ta'ala dau haka min ma gaba anna abin da kasance ya haku da gare mu min amrul mala'ika na al'amarin mala'iku wal kutubi samawiya da tafai na sama wal yawmil ahiri da ranar alƙiyoma wa gairi zalika da wani wannan min mugayyibata na ababen da kasance sun haku da gare mu wa alallahi subhanahu wa ta'ala tawakkalna wa Allah subhanahu wa ta'ala tawakkalna ga Allah madaukakin sarki kawai mun ka dogara wa minhu daggare shi na naju muke fata muke neman sawaba lada ta ma harrana abinda mun ka tsiyakance abinda mun ka rereye mun ka tankade na kaulukan malumma alhamdulillah awwalan wa ahiran alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah awwalan farko wa ahiran da karshe wa salatu dadin jinkai wa salamu daɗin aminci su tabbata ala hatimil anbiya'i ga wanda ya kasance shi ne cikon annabawa wal musulmi da manzanni sayyidina shugabanmu duniyan wa uhuran duniya da lahira wa ala alihi haka nan kuma ga dangi ne wa ashabihi da sahabbai ne wa azwajihi da matattaki ne wa ummatihi da al'ummatai hairul ummati su ne mahihitan al'umma allati uhrijal lin nasi wanda aka fitar daga cikin mutane kama qala hu subhanahu wa ta'ala tanko da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fi qaulihi akan zance ne alhaqi allazi la mahid wanda kasance ba maka wata anhu da gare shi walhamdulillahi rabbil alamin Allahu sallama mun kai karshen littafin munabugatul ihwani wanda ya kasance sharhi ne na usuluddini wanda mujaddadi usman fodiyo ta game da hullahu bi rahmatihi ya rubuta farko mai bayani wanda ake kira mujaddadi da matsayi ne da kuma ainihin a gurgudun ababen da ya tuga a cikin littafi ne da kuma abin da ya kamata a sani cikin wannan littafi abin da ya kasance tauhidi ilahi da tauhidi nabawi da tauhidi sam'i bisa ga takaitawa kuma cikakken takaitawa muna gode Allah da ba mu ikon kammala wannan littafin mun karanta shi mun yi sharhi ne farko muna sharhi muna bayanin abin da mun kai sharhi dake-dake bayan mun kare kuma aka nemi mu karanta ainihin wannan littafi saboda wasu ababa da a cikin wanda aka ganin kila suna da wai ganewa kila sai marubuci ka iya sanin abin da rubuta kuma bisa ga abin da an ka nema muka tsaya muka karanta kuma yau mun kai karshe muna gode Allah subhanahu wata'ala da ba mu dama rubutawa kuma ba mu dama karantawa Allah muna roƙonka abinda mun kai sawaba cikin wannan abin Allah ka ba mu lada Allah abinda mun kai kuskure wajen faɗa ko wajen rubutu muna roƙonka ya Allah Allah gafarta muna Allah dukkanin abinda alheri cikin wannan karatu namu muna roƙonka ya Allah Allah ka bamu shi duk abin da kasance kuskure ne ko shari ne cikin wannan karatu namu Allah muna roƙonka Allah ka yahe mana shi Allah muna roƙonka Allah ka buɗa mu da basiran mu ga inda mun ka tasamma mu faɗi daidai mu yi aiki da daidai Allah ka ba mu ikon biya abin da ya kasance sawaba ce Allah ka ba mu ikon aikatar da sawaba duk abin da kasance ba yarda ka ciki ba bi ɗaya ka ciki Allah muna roƙonka Allah ka kauce mu da gare shi Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon yi domin ka ka ba mu ikon bari domin ka Allah muna roƙonka duk abin za mu yi Allah ka ba mu ikon yi ne don bi ɗaya yardan ka ba don neman bajinta ba Allah muna roƙonka Allah ha kare mu daga yi don bajinta ko don ƙwarewa ko don ɗauhaka ko don san jawo hankalin mutane zuwa gare mu ya Allah Allah ka mana kariya akan wannan dukkanin ne ya rabbal alamina Allah muna roƙonka wannan muzakara da muka yi Allah ka sanya mata albarka Allah ka fa'adar da wannan muzakara da muka yi cikin dukkanin biranen Sokoto da kewaye da zagaye Allah ka sa irin wannan muzakara ta game dukkanin Najeriya gaba ɗaya rabbal alamina Allah wannan muzakara da muka yi Allah ka sa ta game dukkanin Afirka duk inda ba yanta ya alamina Allah ka sa a komo a kamayinta saboda muzakara ta ilmi maluma suna cewa muzakara ta ilmi sa'atan in min yi lailatin muzakara ta ilmi ta sa'a guda ta yi watan mutun shi kwana shi na kyamun laili awa ɗin nan da muka yi gada ka yi ta daga kana kyamun laili don haka zama irin wannan wurin ana muzakara bata lokaci na ga abin da adda umhani ya yi mutum hita shi bata lokaci ne ga abin da bai umhani duniya ta da lahira ta yi. wasu na can yanzu hira su kai wasu na can yanzu dare su kai wasu na can yanzu suna can suna tashar holiyarsu mu kuma nan makaranta muna muzakara tsakaninmu da junanmu muzakara duk lokacin da aka yi ta za a samu cikakken alheri cikin ta alheri aka samu cikakke cikin muzakara sannan kuma rashin muzakara shi na haifar da sharri mai yawa saboda mai abin da kamata a gane a yi amfani da shi ba tsahan kai balle a gane aka amfana da shi amma cikin muzakarar nan da aka yi ga dukkanin muna samun albarkacin junanmu wani shi zo da wata ma'ana wani shi zo da wani bayani wani shi zo da ta fahimta malam ya faɗi kaza wani shi ka fahimta sai a ce a shi kenan abin da wani ya faɗi shi zama daidai don haka malam ka sake fahimta ka koma akan fahimtar malam ko kuma akan fahimtar wani saboda mai haka wannan ke cewa haka wannan wannan ke cewa ibn farhuna cikin tafsir ne shina cewa na hanu ihwatun nasu zakaru haka yake ce ma almajirai ne in ya zauna na hanu ihwatun dukkanin mu yan uwa muke nasu zakaru muzakara ce mu kai man zahara ma'ahul haqu qabil nahu duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi zamu karbe ta mun aiki da ita kuma hadari na ga malami ainihin cikakkiyar hatsari malami shiga abinda da ba shi ki dawowa in malami ya ma'ana daga abin da asawa baki dawowa wasu malama sun ce ka a koma makaratu gare shi ka a koma karɓar riwaya ta yi tun da bai son abin da asaba ba ai ba shi adda sawaba ba Allah adda sawaba kuma sannan ba shi adda fahimta ba Allah adda fahimta Allah na ba da fahimta ta ga duk wanda so Allah na ba da sawaba ta ga dukkanin wanda so sannan Shafi'i radiyallahu anhu ga babi na muzakara shina cewa wallahi in muna muzakara da wani abokin muzakara ta yace wallahi na hisun gaskiya ta hito gare shi ta hito gare ni na hajji na haka nan ga raina a ce shi ya gane ni abin gane ba muzakara kenan ba mu nazara ba muzakara kenan ba ɗaraha ba muzakara kenan ba mujadala ba in mun ka ce mujadala za mu yi kullum sai shi kasance ita muzakara domin fit gaskiya aka yinta amma munazara ita ko don gaskiya aka yinta abinda akwai ka ce baki na kuma haka hujjaka akan zama ne baki an gane shi na maluma ka cewa al munazaratu tuɗi sahib haƙo watan waya dafa hujjata gairihi wa in kana aqwamin hujjatihi al munazaratu munazara jayayya tuɗi sahib haƙo watan tana ba ainihin mai ta ƙarhi waya dafa hujjata gairihi shi tun kuɗe hujjar wani ne fa in kana aqwamin hujjatihi ko da ko ta ta zama hujja to ba haka muka nuhi ba cikin muzakaran mu Abin da muka nuhi duk lokacin da gaskiya ta bayyana mu aiki da ita Allah shi gana Allah shi gane shi mu gaskiya shi ba mu iko aiki da ita kuma muna roƙon kai Allah kai muna wafa ga dukkan abin za mu haɗi kaulan wa fi'lan wa niyatan alhamdulillah akwai sauran ko eh eh an kai ga ainihin bugatul ihwani to kun ji da mun kai sati 48 mun kai ga ainihin karatun bugatul ihwani alhamdulillah muna gode Allah satin ga 48 Allah ya sa mana albarka gare su mu yi ire-iren su ire-iren su ire-iren su har su 48 sallu Allah nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai masu bukata addu'a akwai marasa lahiya suna bukata addu'a sun ce suna roƙon don Allah a sanya su cikin addu'a Allah shi ba su lahiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man walahum bi ihsani ila اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهل بيته اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهل بيته اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته wa'ansarihu a halbe ta hi allahuma a san ake wa tana fila umaru kulli wa a jar na muhin da duniyar a allah munar da allah abinda mun kai ba allah ka ba mu lada allah ku sa kuran mu munar da kuka harba alamin allah ga fartana mu allah ka buɗa mu na basiran mu allah ka haskaka mu basiran mu allah ka gane shi mu abinda mu gane ba. abinda mun haga ne ka sanya mishi albarka ka ba mu ikon aiki da shi Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin bayanka masu rayar da sunna Allah ka sanya mu cikin bayanka masu biya sunna Allah ka sanya mu cikin bayanka masu aiki da sunna Allah ka sanya mu cikin bayanka masu rayar da sunna Allah ka sanya mu cikin bayanka masu kariyar sunna Allah muna roƙonka Allah ka karya mu da kafirci Allah ka karya mu da kafirai Allah muna roƙonka Allah ka ba mu haɗin kai tsakanin mu da junan mu Allah ka ba hadu sunna haɗin kai ya rabbal alamin Allah duk ma taimakon sunna ko da ƙarfi ko da ilimi ko da shawara ko da dukiya su Allah ka taimaka musu Allah ka yi muna kariya Allah ka kare muna imanin mu daga sharrin shaitan Allah ka kare muna rayuwar mu ka kare muna lahiyar mu ka kare muna ilimin mu ka kare muna mutuncin mu ka kare muna dukiyoyin mu daga sharrin makiya da mahasada da shirarun nasi Allah duk abin da adda sharri Allah mu roƙe ka Allah kai muna kariya daga sharri ne Allah duk abin da adda alheri muna roƙonka Allah ka ba mu alheri ne ya rabbal alamina Allah ka ba mu alherin zamanin mu Allah ka ba mu alherin yan uwan mu Allah ka ba mu alherin zamanin mu ka ba mu alherin kawunan mu ya rabbal alamina Allah muna roƙonka Allah dukkanin masu bukata cikin mu Allah ka san su Allah ka biya ma kowa bukata ta yi Allah muna roƙonka Allah ka san masu bukata cikin mu Allah ka biya ma kowa bukata ta yi Allah wa sun ka azama nauyin addu'a Allah ka san gurukan su ka san bukatocinmu Allah ka yi mu sanin bukata kowa duk mai bukata ta alheri Allah ka biya mishi Allah muna roƙonka mai roƙon kuɗi Allah mai bukata kuɗi Allah ka bashi Allah mai roƙon lahiya Allah ka bashi Allah mai roƙon aure Allah ka bashi Allah muna roƙonka duk abin da abukatan mutane Allah ka santa na kusa da nesa Allah muna roƙonka Allah ka biya mu kowa bukata ta yi Allah muna roƙonka Allah wannan taruwa ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka sa mana albarka ga wannan haɗuwa ta mu Allah muna roƙonka Allah ka sanya mana albarka ga wannan haɗuwa ta mu Allah ka ba mu iko soyayya saboda kai ka ba mu iko bari saboda kai duk an zamu aikatawa Allah muna roƙonka ka sanya haci mai ɗayyar da ka ya rabal alamina Allah muna roƙonka Allah ka gafarta muna ka gafarta mu uwayenmu ka ji kan malumanmu ka ji kan masoyanmu ka ji kan yan uwanmu ka ji kan jama'a musulmi ya rabbal alamina Allah sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ta jama'a musulmi milla don Adamu ilal ana Allah ka sanya su cikin rahmaniyarka Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka Allah ka haskaka kaburukan su Allah ka yalwanta kaburukan su Allah muna roƙonka Allah ka sanya kaburukan su kasance fadama daga cikin hadamu na aljanna ya rabal alamina Allah in ta mu cika ta zo Allah ka ba mu cika da imani ka tashe mu da imani ran tashin alƙiyama ya rabal alamina Allah ka tashe mu cikin tuta ta manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah muna ka Allah ka sanya mu cikin inu al'arshi radda kasance ba inuwa in ba inuwa ta arshin ka ba ya rabal alamina Allah muna ka Allah ka ba mu takaddun mu ga hannun dama wurin an ayyuka ya rabal alamina Allah ka sanya mu cikin najina Allah ka sanya mu cikin najina Allah ka sanya mu cikin najina ya rabal alamina